فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين yayin da annabi Musa da annabi Haruna suka zo wa Fir'auna da manyan mutanensa da addinin gaskiya sai suka ce wa ayoyin da suka zo da su waɗanda suke nuna gaskiyar abin da annabi Musa ya zo da shi sai suka ce wannan ai sihiri ne bayyananne wanda ba a ɓoye yake ba